<laughs> to wannan bota in na musamman ne dan taba eh, <laughs> to eh, za mu so wato ka gabatar da kanka tunda an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. Gaskiya ne. Sunana Galadima Muhammad marubuci ne kuma ni mai bada umarni ne a masana'antar Kanewood. Ce ku ne mutanen ɓoye amma dai kuma an babu ko babu Kanewood. Eh mana amma kuma wayanda kuma suke gaba su ne in su kuma babu su ai su ma ba mu. ai ka san ce walba ne walbaka to yanzu zaka iya faɗa mana wani wato fim inda ka rubuta don saboda mutane su san wato da babban mutum nake a tsaye ta gaskiya na yi ayyuka gaba ɗaya saboda achievement da na samu shine season 3 na ama award ina ganin na da nomination a akalla 30 kuma ina jin na yi winning like 7 sannan kuma da aka da dawowa next year season 5 ne season no season 4 na sake zuwa da yar madabo wadda na yi na da nomination 11 nomination shi kuma na yi winning din like 5 so it's like zan iya cewa anytime na fito nakan iya zuwa da karfi na kuma nakan iya samun abu wannan shekarar da mai ka zo wannan shekarar na zo ne in yi ma masoya fatan alkhairi because ba ni da nomination this year ba ni ban shiga da film dina this year ba amma insha Allah next year ina nan da film dina mai suna Shatu kwance tsiya ka yi kenan eh a kyalewa aka yi dai domin a nan gaba shi an ce shirin zaune ya fi na tsaye Mun gode Allah ba da sa'a. Amin amin amin. Amma dai kuma kafin ka tafi me ra'ayinka a matsayin Ama Awards ta zama international? Eh gaskiya abin alfahari ne saboda in ka kula daman um, muna fatan Ama ta zama kamar uh, wannan a waɗanda ake a Mali Fasfako saboda dama muna ta kishirwar irin wannan abin daga bangaren mutum da in ka kula bangaren kudu suna da other awards kamar um, what do you call it a din yan kudu um, uh, African Magic Award suna kuma da ama award wadda suke a bayansa to mu mu kaɗai nan sa kuma yawa mu kaɗai nan sa din mu da wata award da ta zama consistency duk shekara ake yin ta kaga ama yanzu ana magana mun kai shekara shida kuma ya zama West African Award West African Award so next year muna fatan kasashe irin su Ethiopia kasashe irin su Mali ya zama da cewa maybe akalla muna da kasashe goma sun zo dan ma a karan kanmu za mu ringa gane to duk ma da muke in muna kallon ayyukan wasu kasashen shin mun kai a kira mu African filmmakers uh, next year guys muna muku fatan alkhairi to next year ni ma dole sai ka samu mu wata anko za mu yi next ah, year ka bari tukunna wannan kuma dole wani abu ne na bayan fage masu kallo kan alkawari cikawa da fatan dai eh, ka faɗa fa ana kallon ka to ba wani matsala Allah ya kai mu nagode thank you